Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh alin wannan majuma mai daraja wannan sirri ne wanda yake na jalabi kamar yadda muka ambata za mu kama ku sirri na jalabi to wannan sirri ne na jalabi wanda duk wanda ya ɗauki wannan sirri ya amfani da shi to zai riski abin da ake faɗa masa a mutum zai rubuta ya hayyu ya qayyum kafa dubu ɗaya alfa maratan Allahu da hafalushin kafa dubu ɗaya alfa maratan idan yi wannan rubutu ya gama to sai ya wanke wannan rubutun sai ya shi a gefe sai ya samu shinkafarsa kamar gwangwani biyu sai ya niƙa ta sai ta koma gari sai samu kafar ta yara shi ma kamar guda biyu sai ya shi sai koma gari sai samu sabon faifai insha Allah da karim to sai ya zo sai ya aje wannan sabon faifai sai ya juya wannan garin shinkafa akan wannan faifai dan ya gabatar da haka sai ya kawo wannan kafar ta yara sai ya zuba a cikin wannan garin shinkafa da ya sa da ya baza shi akan wannan faifai sai ya zo ya yanka wannan hatimi musallasi akan wannan faifai to kowa yana saka muradin ne a tsakiya a ni lokacin da na gabatar da aikin nau a wannan duk abin da ga an sa a cikin wannan hatimi a tsakiya to muradi na kenan wanda ni nake sa idan zan yi aikin amma kowa zai iya saka muradin shi ko mutum ya rubuta almala kasira ko annasu ajma'ina ko lihim duk dai inda mutum ya so a haka zai rubuta wannan dai muradi na ne insha Allah karim wanda ni na sa dan kuma a kaso kai ma zaka iya shi wannan haka yake to idan kai haka to zaka je ka yi alwala bayan ka gama yanka hatimin ka kammala ka saka muradin ka da komai zaka je ka yi alwala dan ka je ka yi alwala za ka zo ka yi nafila raka biyu fatiha alam na shara fatiha ya zaja'a a istighfar salatu annabi halala miftahul al'amali kenan sai ka shiga wannan aiki ya hau ya mu a kafin ka shiga aikin za ka sha wannan rubutun kafin ma ka yi nafilan za ka sha wannan rubutun idan ka sha wannan rubutun sai ka yi nafila raka biyu fatiha alam shara fatiha ya zaja'a a istighfari salatin annabi halala ɗari ɗari miftahul al'amali kenan sai ka shiga aikin ya hau kayi mu. alfa maratan kafa dubu allahu daha falushin alfa maratan kafa dubu eh, subhanallahi wallahi azimi billahi la ilaha illa huwa duk wanda yi wannan aikin sai ya samu fatahi wallahi duk lokacin da zan ɗauki wannan aikin ba na tashi daga inda nake daga aikin tabbas sai na samu kiran waya wanda wannan kira kira ne na alkhairi wanda zan samu kuɗaɗe sosai akan wannan kira insha Allah sai dai kowa da yanda yanayin mustajaba na shi yake akan aiki amma ko baka da mustajaba kai wannan aikin Allah sai ka samu abin da za ka yi farin ciki assalamu alaikum warahmatullahi